akwai abubuwa da dama da za mu gamsu da cewar ana amfani da dama ta masarautar amma kura binciken to wannan ne hikimar da ta samu ka gaya wa gwamnati cewar duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kadai a cikin wannan binciken da muke wanda muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai sanda muka gama bincike saboda mun samu eh, abin da ake cewa interference da yawa kuma ita dokar da ta kafa wannan gidan ta ta hana irin wannan wannan abin da wannan shine abin da muka yi kun ce du waɗanda suke da nasaba kenan akwai baya gashi mai martaba sarki akwai waɗanda kuke so wato a dakatar kenan eh mana mun ma faɗe su a cikin rahoton mun karɓi bayanai daga kamfanoni da suka yi waɗanda ake eh, muka ga an yi ma'amala da su sannan mun karɓi bayanai daga bankuna mun karɓi bayanai daga mm, ɗaiɗaikun al'umma su waɗannan abubuwan su ne muka fitar da su muka ce to dai gaskiya fi billahi a tsarin tafi da gwamnati abubuwan nan mun ga kuɗaɗe da dama da aka kashe ba ginshikin abin da ya faru shine na farko ma dai akwai abin da ake cewa dokar kasafi tunda ita tsarin gwamnati sai ta zauna ta ce zami kaza wannan shekarar zami kaza wannan shekarar zami kaza kuma ba wai a Najeriya kaɗai ba mu ka gudun tsarin mulki mu ne sashi na 120 ya tanaji haka sannan kuma dokar ma da ta kafa ita wannan wannan asusun na masarauta da ake ajiyewa ai dokar kuma ta tanaji yadda za a yi a yi kasafin to shikenan tun daga farko ma ba a yi kasafin ba to sai zama da cewa ana kashe kuɗin nan yadda ake bukata ana kashe kuɗin nan yadda ake so binciken da kuka yi na yanzu tun da kun ce sakamakonsa na wucin gadi ne ko na farko mm. ya kai wato mizanin da za a ce a ɗau wannan mataki na watakila gwamnati ta ce ta dakatar da shi mai martaba sarki? to yayin da ba a kai wannan ba ila da ba a kawo haka ba ai mu iya ganowa ma mu ce kuɗi kaza an kashe shi ba bisa ka'ida ba kamfani kaza ba ma shi da rijista amma an sa masa miliyan kaza akwai wanda daga abin da muka gani na bincike akwai wanda ma'aikacin emirate council a iya tura masa naira miliyan 25 a account din shi a tura masa miliyan sha bakwai a tura masa miliyan tara a tura masa to duk wannan wasu abubuwa ne wanda zai nuna maka aiki ba ta aiki ba ce to ko ni da iya fahimta ta shine tsarin mu da misali da bincike za yi mamaki kaga yadda za a iya cewa abin ake cewa individual kamar dai a ce a ce mutum a ɗaiɗaikun sa shi dan yana aiki a rinka saka masa wannan to in ba a datsa irin waɗannan abubuwan ba to wato kamar eh, dukiyoyin al'umma suna fuskantar barazana bincike kun fara shi tun kamar shekara biyu uku baya mm. kuma kuna ta aikin nan gashi har kun fitar da sakamako matakin farko mm. menene yasa yanzu kuka matsu da sai an dakatar da shi da ku ci gaba da aiki yanzu mun sami yakinin cewar zaman waɗannan mutanen a mukamin su zai hana wannan binciken ya ci gaba da yi amma kuna da hujja a hujjojin da muke da shi shine na farko dai daga yadda muka tattauna da waɗanda muka gayyato na biyu mun magayyaci wasu mun ce su zo ba fa cewa muka kun yi laifi ba cewa muka a'a mun ga kuɗi an yi kamar mu'amala ta kuɗi kaza da kaza da kaza matsayin ku na ma'aikata ku je ku zo ku mana bayani daga abin da suka je suke so su gaya wa kotu abin da suke nuna su ba ma'aikatan gwamnatin jihar Kano ba to irin wannan abubuwan sai ga wato wani abu ne wanda zai baka zai ƙara baka kwarin gwiwa kai da cewar wannan abin da kuke so ku gano wani abu ne wanda wasu suke guje masa kuma in ba a bari an gano din ba ba za a iya gane yanzu idan gwamnati watakila tun da shawara kuka ba ta cewa ta dakatar da sarkin Kano mm, da ragowar mutanen nan da kuke tuhuma cewa suna da hannu wajen eh, wannan al'amari menene mataki na gaba misali sai gwamnati bata saurari wannan shawara ba tun da dama shawara ce ito eh mu dai za mu ci gaba da yin abin da muke yi mu dai abin da muka faɗa abin da dokar ta tanaza ta ce gwamnati ta saurare mu domin shell ta ce na san abin da gwamnati za su iya yi za su iya jin ta bakinsu kuma za su iya neman waɗannan bayanan da muka bayar kuma na tabbatar cewa abin da duk gwamnati za ta gani za ta ga abin da muka rubuta mata gaskiya ne misali kamar yanzu tafiye tafiye sai muka ga an kashe naira miliyan ɗari da wani abu to dole za ka tambayi kanka su waye aka kashewa su waye suka tafi me suka yi mai martaba sarki shine chief accounting officer na wannan asusun because shine chairman na emirate council bisa tsanajin doka babu yadda za a yi ka cire naira goma daga wannan asusun ba tare da yawunsa ba duk waɗannan abubuwan kuma da aka yi an yi mafiya yawa an yi ne don hidimta masa da ka za mu tambaya mu gani wannan abin an yi shi bisa ka'idar doka ko ba bisa ka'idar doka ba kenan yanzu za ku saurara tun da kun fitar da sakamakon farko ku yi dakon abin matakin gwamnati kenan ko kuma za ku ci gaba da aiki a ai ba za mu saurara ba wannan lafazi za ka yi ɗaya ko biyu da zai gamsar da al'umma cewa wannan aikin kuke yin sa don saboda doka ce ta tanada kuma fi sabilillah kuke kamar yadda na faɗa a baya ba ma kirkirar hujja ba ma kirkirar doka